Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Mawasare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. An gudanar da zaben shugaban ƙasar Saliyo zagaye na biyu wanda aka yi jiya Asabar lokacin hutun Ista cikin kwanciyar hankali da lumana. 'Yan ƙasar ta Saliyo sun yi yunkurin ganin sun kammala wannan zaɓe da aka faro tun a ranar bakwai ga watan jiya. domin ko shugaban kasa na yanzu ns bai koroma zai sauka daga kan karagar mulkin kasar bayan ya kammala wa'adin mulkinsa zagaye na biyu masu jefa kuri'a dai suna jefa kuri'a ne ga jam'iyyu biyu da ke fafatawa wato jami'ar apc mai mulkin kasar wadda dr samora matu wilson kamara ke matakara sai kuma jami'ar sierra leone people's party da ke da dan takara julius ma'ada bayo wannan dai wannan dai shine karo na biyu da bayo ya tsaya takara da na neman shugabancin kasar domin a shekarar goma sha daya ya kara da shugaba mai ci yanzu amma biyu bai samu nasara ba sai dai rahotanni sun bayyana cewa jama'a ba su fito da yawa ba idan aka kwatanta da zaben farko hakan ko ana ganin ba zai rasa nasaba da tsatsauran matakan da tsaro da aka ɗauka ba kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayyana cewa an hana tuki lokacin wannan zaɓe abinda ya sa masu jefa kuri'a takawa daga gidajensu zuwa rumfunan zaɓe. tsohon dan wasan kwallon kwandon nan ne jiya asabar ya jagoranci zanga-zanga a sacramento da ke jihar california na na amurka inda yake kira da rundunar 'yan sanda da su ba da cikakken bayanin yadda aka kashe stephen clark wani bakar fata a ranar 18 ga watan maris gangamin na jiya ya biyo bayan irinsa wanda aka yi ne a ranar juma'a inda ɗan ruwan masu zanga-zanga bayan an gudanar da binciken mai zaman kansa ya gano cewa an harbi wannan ɗan taliki ne wato clark da harsasai har bakwai a lokaci guda wanda hakan ya yi karo da bayanan da 'yan sanda suka bayar da farko sai dai jami'an tsaro sun yi lafifi a wajen wannan zanga-zangar mutane masu tarin yawa suka halarci wannan zanga-zanga ciki ko har da budurwan clark da zai aura ta bi sahun masu zanga-zanga wurin taron jama'a da ke sacramento haka ma ranar asabar din da ake gudanar da wannan zanga-zanga ya zo daidai da ranar tunawa da Cesar Chavez domin jihohi a nan Amurka ciki ko har da California na cikin waɗanda suka tuna wannan mutumin ɗan ƙasar Spaniya wanda ya samar da ƙungiyar manoma ma zanga-zanga na ranar asabar ɗin suka ce za su karama Chavez shi da Clark a lokacin wannan zanga-zangar tasu. jiya asabar ne aka tsare wani dan jihadin kasar mali kuma tuni aka mika shi ga babban kotun nan mai binciken manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa domin ya fuskanci tuhumar laifin da a yaƙi tare da wargaza timbuktu da kuma laifin fyaɗe mahukuntar ƙasar ta ƙasar da ta mali ne suka tsare alhassan abdul aziz muhammad mahmud kuma yanzu haka ya isa inda ake ajiye masu jiran shari'a da ke birnin hague shi dai wannan mutumin dan shekaru 40 da haihuwa ya jima da zama dan kungiyar alkaida wanda shine ma babban dan sandan kungiyar daga watan afrilu na shekarar 2012 zuwa watan janairu na shekarar 2013 daga cikin tuhume-tuhumen da zai fuskanta sun hada da laifin yaƙi tursasawa bil'adama da kuma wargaza wurin ibada da ke tumbuktu a kasar mali din sai fyaɗe da kuma tilasta mata auren dole an zargi hassan da hannu dumu-dumu cikin samar da shirin auren dole wanda hakan ya tura ya takura wa 'yan mata da ke wannan yankin na timbuktu sai kuma yawai ta fyaɗe da tura mata karuwanci ba da son su ba sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci a gudanar da bincike na sajidan kuma mai zaman kansa sakamakon mummunar taho gaman da aka yi a bakin iyakan isra'ila da gaza a ranar juma'a wanda ya musabbabin mutuwar falasɗinawa har su goma sha biyar kana wasu 1,400 suka samu rauni ciki ko har da 750 da harbin bindiga wa illa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da wani taron gaggawa a ranar juma'a domin tattauna yanayin da yakin na gaza yake ciki sai dai taron bai yanke hukuncin da zai ɗauka ba akan wannan lamari dubban mutane ne dai suka halarci jana'izan waɗanda aka kashe kala falasɗinawa suna suka yi zaman makoki a jiya asabar ɗin Dani Danon, jakadar Isra'ila bai halarci wannan babban taron ba, domin ko yana halartar bikin nan da aka saba yi a Isra'ila na tunawa da ranar da Yahudawa suka samu kansu daga hannun Misrawa. Sai dai ya aike da wata sanarwa a wajen taron inda yake cewa Isra'ila ta buƙaci da ɗage wannan taron har sai sun kammala wannan biki da ake yi a ƙasarsa. Ma'aikatan tsaro a Amurka ma'aikatar tsaro a amurka ta gane sojan nan nata da ya mutu a ranar juma'a sakamakon tashin bom arewacin manbij na ƙasar syria a jiya asabar ne dai aka bayyana sunan wannan taliki wato jonathan dumba dan shekaru 36 daga austin a jihar texas an kashe shi ne labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aromu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A baya nan ne mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya ƙara yin kira da masana suka jima suna yi cewa akwai buƙatar a koya yara karatu cikin harshen uwa. Mai martaba ya ce a dukkan ƙasashen duniya da suka ci gaba da harsunan uwaye ake koyarwa a makarantu. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri ya nemi ƙarin bayani daga mai martaba sarki Sanusi na biyu kan abin da ya sa yi wannan kira. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Ito wannan abu ne wanda duk waɗanda suke karatu a cikin fannin koyarwa da ilimi sun san shi cewa akwai bahasosi da yawa da suka nuna cewa karantar da ilimi a harshen um, mahaifiya wato ce mother tongue ya fi kusantar da shi ga kwakwalwar wanda ake karantarwa. kuma idan an duba kasashen duniya ga baki daya za a ga yawancin kasashe da suka ci gaba da haka aka yi in an je jamus da harshen jamusanci ake karantarwa in an je faransa da harshen faransanci ake karantarwa in an je china da harshen chinese ake karantarwa wannan bai hana mutane su koyi harussa ba kamar akwai harshen turanci ko harshen faransanci ko harshen jamusanci amma da yawa ilimi idan aka karanta da shi a cikin harshen da yake na muhalli da shi malamin ah, da ɗalibin an fi samun fahimtar juna yanzu abin da yake faruwa shi ne za a samu malami bahaushe ah, zai fassara tunaninsa zuwa harshen turanci sannan ya kokari ya isar da turancin nan da ilimin nan harkashin turanci ga ɗalibinsa wanda shi kuma sai ya fassara wa kansa zuwa harshensa eh, eh, na uwa na ɗaya kenan na biyu musamman arewacin najeriya yaduwar harshen turancin eh, a yanzu ba ta kai yadda za a yada da ilimi yadda ake so yada da shi ba yanzu misali yanzu ngozoma ungozoma a kowane ƙauye akwai su babu ilimin da ba za ba ungozoma na harkar likitanci da harkar karɓar haihuwa da harkar renar da harshen hausa ba kuma har ma ta je makaranta a karantar da ita da school of nursing din nan da midwifery a karantar da ita da harshen hausa duk abin da take bukata na aikin gozo ba za ta iya da harshen hausa in ta je ƙauyen nan in ka tara mata ƙauyawa guda ɗari watakila da kyar a san mutum biyar da suke jin turanci saka waɗanda ma take harka da su ko in gozo mace ko likita ce harshen hausa ne to idan da za a iya karanta da waɗannan ilmomin ilimin kimiyya da harshen za a samu likitoci da yawa ungozomomi da yawa za a samu masu ilimin harkar noma agriculture da yawa menene muhimmancin harshen turanci ga mutum da ke kiwon kaji ba magana ke musu harshen turanci ba abin da yake bukata ya sani za a kace shakar hausa yanzu hatta in ka je jami'ar bayero yanzu hatta kana digiri a shari'ar musulunci ko islamic studies ba za ka yi da hausa ba turanci ne sai kuma larabci amma yanzu ga malamai nan da yawa a cikin birnin kano wanda a kan littattafan da ake karantarwa profesoshi ne in aka ɗauki wannan eh, aka ce ga curriculum ɗin ga abin da ake bukata a ba mutum ba a islamic studies a zaurukan kano ma za a dinga ba da <laughs> ba ɗin inda za ka je karatu ka karanta da hausa da risala ce muktasar ce Buhari ne muwatta ce littafan usul ne na hawu ne lugga ne adam ne babu wani littafi da ake shi a jami'a da ba za ka samu da mazaunar shiga curriculum din duk wanda ya karanta ka ba shahada ta zama digiri ba to irin waɗannan abubuwan su ne za su taimaka wajen samar wa mutane aiki samar wa mutane hanyar ci gaba a cikin al'umma kuma koyar da mutane ah, kuma kamar da muke faɗa kullum shi ilimi da ake magana education iri-iri ne akwai wannan formal education ake zuwa primary school aje secondary aje university akwai technical and vocational education shi ma ilimi ne wanda za a karantar da mutane abin da suke bukata wajen ilimin sana'o'i su ko a masana'anta ne ko a noma ne ko a wajen um, aikin kafinta ne ko a wajen aikin electrician ne shi ma ilimi ne mai zarfi a wanda ake a polytechnic za a iya karantar da shi shi ma da harshen maliya shi ma ilimi ne akwai ilimi na in service wanda za a ɗauki mutum yana aikin gwamnati ko yana aiki a cikin wani kamfani a ɗauke shi a tura shi inda zai je ƙara karatu akwai kuma ilimi ma da ake cewa Um, on the job education wanda akan aikin naka za a dinga karantar da kai saboda haka waɗannan ilmin da ake ta magana eh, ga sunan fanni fanni ya kamata a fahimta kuma a mai da hankali a kan ilmantar da su kuma da harshen mahalliya za a fi samun cigaba. Lati ta sarki wasu na ganin kalubalen musamman mu a Najeriya shine yadda ita kasar ke da yawan wato yaruka da haka watakila mahukunta sai su samu kansu a yanayin wannan harshe za a yi amfani da shi uh, wurin waɗannan koyarwa tun da an ci Najeriya na da wato yaruka kamar ɗari uku kofi. to mu abin da muka fahimta shine shi dai harkar ilimi musamman harkar ilimi a najeriya a cikin tsarin mulkinmu tana cikin abin da ake cewa tana kan concurrent list yanzu ai jihar lagos doka ce duk wanda yake son ya shiga wata makaranta ta um, gaba da sakari a jihar lagos dole sai ya samu um, shahadar sakandare a harshen yarabanci doka ce ce kuma suna fassara tafaici zuwa harshen yarbanci jihar kano za su iya hausa ba an yi hausa an ce jihar kano an yi hausa ba a ce eh, a nan ba su yi hausa ba amma babu wani abu a tsarin mulki da ya hana jihar kano sai ce daga primary zuwa secondary har zuwa jami'a za su yadda da wannan inda za samu illa inda kuma ya kamata a zo national um, education council a magana shine wajen samun admission zuwa jami'o'i tun da yanzu ana cewa idan um, kana son jami'a sai ka yi digiri sai ka samu credit a lissafi ka samu credit a harshen turanci wanda wani sa'in shi lissafin nan ba shi da wata alaka da abin da kake so ka karanta ko idan kana so ka karanta uh, fikihu ko kana son ka karanta um, Tarihi ba lalle bane zama kana da kana da uh, mathematics ba shi da wata alaka na biyu idan harshe ne to a ce ka samu credit a cikin wani harshe in an yadda harshen turanci ko harshen hausa ko harshen larabci harshen da kake so a karantar da kai a cikinsa kana bukatar wannan credit din abin da zaki bukatar credit a english saboda turanci ake karantarwa amma yanzu idan ka zo kana karatun shari'a ce za ka iya da turanci ko da larabci to ya ka can kana da credit kana da credit da larabci a barka ka shiga jami'a sai ka je a karantar da kai da harshen larabci yanzu in ka je jami'ar cairo za ka iya zama likita in ma ta harkar harshen turanci ko ta harshen larabci har kasashen larabawa da yawa saboda abin da muke cewa a fara idan an nuna niyya an zo an fara kuma akwai abubuwa da yawa da ya kamata a duba tunda ana da cire structuring kuma wani ya kamata kasashe bangarorin na najeriya kowa duba su da bukatunsu yanzu misali um, yanzu karatun Qur'ani, ana tana almajicin nan da karatu um, ga makarantun zaure ga makarantu na primary me zai hana mu tsaya mu duba yanzu ko da cewa aka yi ba shekara shida ba aka ce shi kenan mu a nan primary shekara takwas ne amma a cikin shekara takwas din nan yaro zai soke ƙwari ko zai cikin alƙur'ani sanin ya koyi ilimin primary mu mun yadda saboda mun sa qur'ani mun yadda sai an ƙara shekara ɗaya ko shekara biyu amma ka ga wannan hanya ce mai sauki ta tattaro ilimin nan na kur'ani eh, a haɗa shi da ilimin zamani yara safi a kan wannan eh, wato abubuwa ne wanda ya kamata shugabannin su duba idan an zo ana tattauna akan yadda ƙasar nan za ta tafi kowane bangare yana da tarihinsa kowane bangare yana da thakafarsa kowane bangare yana da addininsa kowane bangare yana da al'adunsa Eh, kuma yana cikin abubuwan da za su taimaka wa najeriya wajen kwanciyar hankali ya zama duk waɗannan abubuwan an yi la'akari da su amma a tattara mu ga baki ɗaya a samu a kan harshe wanda harshe nan dai harshe ne na mulkin mallaka kuma harshe ne wanda addinin kirista ya zo da shi mutane da yawa eh, a cikin al'ummanmu yana cikin abubuwan da ya sa ba su mai da hankali a kansa ba amma sun ɗauki harshen larabci kuma harshe wanda musulunci ya zo da shi yawan aka ce ana karantawa da harshen larabci ko harshen hausa watakila mutane za su fi sauƙin yadda da amincewa akan a ce da wani harshe suke gani harshe ba na addini su duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata a duba a la'akari da su wajen ƙoƙarin ci gaba don abin da ake nema dai shine ya zama duk sassa na ƙasar nan an samu yaɗuwar ilimi an samu ci gaba kuma rashin ilimin nan ya jawo mana kuma baya kuma yawan mu a arewacin musulmi a Najeriya ya sa ci bayan mu yana kawo Najeriya ci bayan. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya mi tabidar shi ne manufar mulkin kanmu ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu ga mulkin kai an kakkarba a afirka kaɗan mu kaɗan saba kowa da yabin da ya na waɗansu abin har ya zo ba da ja masu jar wahala da shi. Jihar Kaduna tana tsaka mai wuya ta sallami malamai sama da dubu ashirin waɗanda suka kasa cin jaraba da ɗalibansu 'yan aji hudu ya kamata su ɗauka. Watanni bayan jihar ta ɗauki wannan mataki makarantu da dama suke fama da ƙarancin malamai yanzu sun kasance babu su kwata-kwata kuma sabbin ba su kama aiki ba. To amma rahoto daga jihar Kaduna da Iliya Kure ya aiko mana ya ce hukumar ilimi bai da ta jihar ta horar da malamai dubu goma sha biyar domin su mai gurbin waɗanda aka sallama. Maimakon wata uku da aka shirya domin horar da malaman yanzu shirin ya ɗauke su kwanaki biyu kaɗai. Ga ƙarin bayanin da wata daga cikin malaman da aka ɗauka ta gaya Iliya Kure. munyikwara dinu ana koya mana muyi macro teaching bayan haka da su teaching aid da kuma sound da dai abubuwa an klas ya wani wani class da an je an ajiye su teaching aid haka an nuna mana abubuwa so mu ma wai mu create wani teaching kuma mun tashi mun gama haka ana teaching na mamu abubuwa da dama sa kuma sai mun zo mun macro teaching muka yi wasu presentation haka a klas a ranar for two days. Kaman ke kin taba koyarwa kamin yin wannan karo din ne? Eh, ni ni da ban taba koyarwa su tita amma na yi nc United in practice kuma na koyarwa a cikin church amma tita wai je ko a private ban taba yi wannan ba sai da ko na yi nc United in practice a primary school da kuma cikin a children department a church. ok eh, eh. a ganin ki kamar wannan kwana biyu din nan ya isa ya ishe ku horo wanda za ku iya ku je ku ci gaba da koyarwa ko kuma da ya kamata a ce ya fi haka yawa? To, akwai na biyu na yanda an koyi da mu to. Ya za mu ce to yanda koyi yanda suka yanka ne amma ba wai sun nuna mana abubuwan da za mu yi da industry dai amma ba a yanda za a ci gaba dai sai wai mu je mu ci gaba da sauran abinda suke so mu mu yi a class kenan. A cikin akwai wayanda ba su yi NCE ba. to gaskiya ka ba zan iya sani ba amma kamar na ji kamar ba za a rasa ko wanda suna da hnd eh, da sauransu ba zan sani ba amma ni dai na sanawa dai nc ne amma ba zan sani ba inda kike ba wai za a nuna ma kowa zai nuna result nashi ba kamar wanda ba su yi eh, nc ko kuma fannin ilimi ba university kina ji wannan kwalabiyun eh. zai ishe su yadda za su iya su aji to kowa da kwakwalwar sa to ba zan yace ba to tun suke eh, ko ba wuya tun ne haka ko su ba ba su wasu suna private school sun yi a private school ya HMD eh, da sauransu ko ba wasu na da experience ne ko ya ne bai sani ba hmm. amma dai kamar nawa dai ni dai na yi NC. To eh, yanzu ke a shirye kike yanzu ki je ki ci gaba da aikin koyarwa kenan. In Allah ya yarda sa. A wata hira tsohon sakataren ilimi na karamar hukumar kaduna ta kudu malam sanusi sirajo ya nuna damuwa yana mai cewa lokaci da aka ɗauka don horar da sabbin malaman ya yi kaɗan. Well, mu a gaskiya abin da muka duba horar da malami a cikin kwana biyu ya yi kaɗan musamman malamin da bai taɓa shiga aji ba domin malami ya taɓa shiga aji ko horarwa na kwana bakwai kamai shi kashi bai ishe shi ba ballantana na kwana biyu kuma a yanzu halin da ake ciki akwai makarantun da ba fa malami ko ɗaya ciki kuma wannan malaman wanda za su tafi na sababbi ne ya kamata a horar da su ne kamar inda aka ce da za a horar da su akalla na wata uku su goge su san harkar ilimin sana su tafi gaskiya ba ya yi kaɗan a ce an ba su horo na kwana biyu a tura su aji a ce ana neman wani sakamako mai kyau ba za a samu wani sakamako mai kyau ba. shi ko da latun duga malam husaini salisu kaciya tuni yake wa gwamnati kada ta manta da ƙauyuka lokacin rarraba malumin don nan ne aka fi bukatar su. Wani sababbin mal da gwamnati ke training nasu yanzu don su ilmantar da mutane a Subeb. A Suriya su dan zuka kauyuka don yaƙi da jahilcin makiyaya musamman Fulani daji da kuma sauran ƙauyoyi da suke a daji. Babban amfanin su shine a kai su kauye daji musamman mu Fulani da muke daji nan ne za su yi amfani nan da su samu wanda ba su gane a yadda ya kamata a koyar ba kuma su koyar da su amma ga nan bariki daban meke kana interacting da mutane kana jin turanci amma can ƙauye shine inda ke bukatar su musamman. Kokarin ji ta bakin shugaban hukumar ilimi na bai daya na jihar kaduna ya cutura har yanzu akwai yara a sassa da dama a jihar kaduna da ba su samun koyarwa don rashin malamai a makarantunsu ga shi kuwa hutu ya gabato iliya kure muryar amurka daga kaduna nigeria Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara kuma ma iyaye. ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe, haba yara Allah to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara, ku malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau. ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah na ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani. kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara allah na nan yan yara allah na nan haba yara manyan gobe Shin da gaske ne lalacewar ilimi ya samo asali ne daga lokacin da gwamnati ta soke tsarin makarantun horar da malamai da ake kira Teachers College? Wannan shi ne ra'ayin shugaban kwalejin horar da malaman makarantun firamare a jihar Iko Farfesa Michael Otedola. Lawal Sani Kona ya tambayi ƙwararru kan wannan ikirari da Farfesa Otedola ya yi. Da farko, malami a kwalejin ilmi ta Zeng da ke jihar Taraba, Malam Sanusi guda To a hakikanin gaskiya ya faɗi abin da ke da mana. Da mana don kuwa maganar sannan haka take. da dai mu da muka tashi shine mun samu malamai ne wadda suka yi karatu a wayannan makarantu mm. ba ilimi mai zurfi suke da shi ba amma suna da jajircewa da basira wajen koyar da yara a makarantunmu. simon shimfu tsohon malami ne wadda ya taba zamewa kakakin majalisar jihar taraba tunda a lokacin da ake horar da malamai a teachers college a nigeria yaro zai gama secondary school zai je ya shiga form 1 zai gama primary school zai shiga form 1 kaga daga daga kasa yake koyan malanta daga kasa yake koyan yadda zai je karanta don haka in ya gama daga wurin zai je abinda ya kira advanced teachers college ake je a yi makaranta a wurin za ga yaro zai fita lalle kwararren malami ne amma yanzu daga ka gama primary school ka je secondary school sai a ce gaba ɗaya ka je ka nc abin da dama kana koya a teachers college ne su ne abubuwan da kike kaɗan kawai za ka kara kai don haka za ga yara ne ba sa fita kwararrun yara a karantarwa malama zainab umar na kwalejin ilmi na tarayya da ke yola ta bayyana dalila da ya sa irin malaman da suka fara karatu a kwalejojin horon malamai suke da muhimmanci a sana'ar malanta. To, za a ce haka za a ce ba haka ba. Abin da kuma ina son in yarda da shi waɗanda suka je TC a lokacin ana karantar da su yadda za su karantar da yara a makarantu daga suna shiga akwai course da muke ake ɗauka lokacin child development da psychology to tun a wannan karatun suke farawa har su je kuma in suka gama mafi yawansu ba sa tunanin bari su je university direct suna tunanin bari su je su kara yaɗanda za su iya karantarwa eh, mm. sai ka ga su je a fannin koyarwa sai ka ga su je atc da advanced teachers college su ne afc yanzu daga nan in suka fita ba za su nemi a'a bari mu je arts ba eh, faculty of arts sai su nemi zuwa faculties of education to a haka za ka ce duk malamin da ya tc da ya bi waɗannan har ya gama to suna sun iya gaskiya wato dama da yake ya tafi tc sai kuduri niyya tun daga wannan lokaci cewa ni aikin malanta zai yi hmm, hmm, aikin malanta za ka gama ko za a nemi jami'a ba ka ganin su suna neman jami'a bari su je sbs wasu darussa daban babu suna nan hankalin su ya riga ya kama za su zama malaman kwarai sai ka ga su tafi can din atc faculties of education su fita su malaman kwarai ne sun riga sun karanta dukkan abin da ka sani don an fara da su fatun a na, na primary din na secondary din hmm. to waɗannan da suka je secondary yanzu matsalan da muke dan samu sai sun zo kamar a wajen mu waɗansu abubuwa da aka karantar a tc muke musu yanzu kwamishinan ilimi na jihar taraba mr johannes gigem ya bayyana rashin amincewarsa da wannan furuci na Professor Olu Okushola. No, I don't uh, agree with that philosophy. My reason is that babu bai yadda da wannan ra'ayi ba dalila ta kuwa ita ce masana ne suka zartar da mafi karancin takardar shaida ta aikin malanta e suka kuma yarda cewar takardar shaidar ilimi ta ƙasa nce takardar shaidar aikin malanta mafi karanci e. duk wadda zai yi aikin malanta sai ya mallaki wannan A tun rufe kwalejojin horon malamai da aka yi daga cikin shekarun baya-bayan nan ne cibiyar nazarin aikin malanta ta ƙasa da ke Kaduna ta dawo da karatun takardar shaidar ilimin malanta na TC2, amma a tsarin karatun je ka dawo. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gun karatu. Isa isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗanya, ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba. Tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je yaman da rasha ya gangara Amerika sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto mana akwan a tashi wani tica ko bai da keke ko tica uban karatu Masu aro da aka Allah ya mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro ne da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.